DW himma dai matasa. Masu sauraro kamu da warhaka. A shirin na matasa masu ƙoƙari da dubara na wannan karo tare da abokanan aiki Salisu Bukari, Yusuf Bala na yaya da kuma Fati Muhammad. Za a ji yadda a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar wata matashiya 'yar boko ta rungumi sana'ar sarrafa dambun nama a zamanance. A yanda a Najeriya wani matashi mai fama da na ƙasa ya kirkiro da na'urar tafasa ruwa sai kuma wata mata bakar fata 'yar asalin senegal da faransa wacce ta kasance a karan farko wata mata bakar fata da ta shiga gasar fina-finai ta ƙasa da ƙasa masu sauraro zali abdi ta sawa ne ke muku sallama sai a biyo mu domin jin ƙarin bayani a cikin cikakken shirin to dalla. Bari mu yaye kallabin shirin namu daga jamhuriyar Nijar, inda wata matashiya mai suna Sa'adatu Sabi'u bayan kammala karatunta na jami'a ta rungumi sana'ar sarrafa nama inda take sa tana sayarwa a cikin lodojin kamfani a zamanance a kokarin da take na neman tsayawa da kafafuwanta a maimakon jiran aiki daga bangaren gwamnati kamar da yadda abokin aikinmu salisu bukari ya karda ita dai wannan matashiya mai suna sa'adatu sabiu ta tsunduma ne cikin wannan sana'a ta ta dambun nama lokacin da ta kammala digirinta na farko a jami'a kuma tana yin shi ne ta saka a cikin kwali na leda cike da tsafta tamkar inji ya buga shi nama ne ake da hawa sai an sulala sannan a daka kuma a soya shi sannan a shanya shi sai a sa shi cikin takarda saboda mai inda ya shiga cikin sabka kwalayen da ledodin duka daga lagos ake kamin su duk fake guda shika biyu na naman shanun da na kajin duka kudin su guda. ta dai matashiya ce mai shekaru 23 da haihuwa tana da aure har da ɗa guda amma kuma tana wannan sana'a ta ta ce tare kuma da karatu ganin cewa tana da goyon bayan mai gidanta sai dai ta fara ne da fuskantar kalubale wajen sayar da wannan sana'a ta ta. kafin dai ta gano hanyar shafukan sada zumunta na intanet. Yanzu da yake na buɗe fash bisa Facebook, can ne ina mutane ke ɗaukar numero na ina sa cikin gurfofi na kasuwanci Nijar wasu mata masu dabaru da wani da ne. Ta nan ne nake samu su samu numero na sai su kira ni. In mai so ya zo gidana ne ya zo gidana ya sayi. Mai so kuma a mai livre ya gai. A kai mishi ya biya kuɗin kaiwa shi kenan. Nana Fatima shebu Gado ta kasance a matsayin wadda take kama wa Sa'adatu wannan aiki wanda ta ce a hali yanzu ita ma dai alasan barka tunda ta koyi aikin. Na ji daɗi gashi na nima na iya gobe ina iya yin shi kuma yanzu duk wanda ya tambaye ni cikin ƴan uwana mata haka ina iya koya musu dan aikin hannu yana da daɗi. Akwai masu kira haka masu ganin mu bis Facebook, Instagram, Snapchat duk dai haka suna mana tambayoyi in suna so kuma sai a yi musu livire shi ya hirge ni sosai. na yi kitibis da malam Nasiru marafa wanda ya taba cin wannan dambu na nama inda ya ce yana jinjinawa wannan matashiya kan yadda take tsara wannan aiki nata in aka lura da yadda matasa yanzu suke rashin aiki ita wannan ta zo ta mai da kanta ta samu aiki na kirki wanda zai iya taimaka matalaka talaka da kowa da kowa yadda take nan tana sarrafa nama ko na kaji ko na shanu ta mai da shi kamar dambu yadda kuma ba zai lalace ba za a iya yin amfani da shi a kowane lokaci yanzu inda ana samu kowane matashi ya riƙa yin irin sana'a kamar shigen haka nan duka ɗan uwa kowa zai samu abincin da za a ci insha Allah sai dai kuma ita sa'adatu kira ta ga yan uwanta matasa da kuma mata daka da su tashi tsaye-tsayen daga wajen neman na kansu. To daga Nijar sai kuma kwamciyarta ta Najeriya inda wani matashi mai larura a kafarsa da ke amfani da keken guragu mai suna Muhammad Dalahatu a jihar Adamawan Najeriya. Bayan kammala karatu ya zaɓi yin sana'a a maimakon yin bara ko jiran aiki daga gwamnati inda ya samar da wata na'ura mai tafasa ruwa da yawa a cikin sauri. Na'ura da kuma tuna ta samu karbuwa a kasuwa. To koyaya aka yi Muhammad Dalhatu ya ƙirƙiro da wannan fasaha? ga dai da hirar tasa ta kasance da abokiyar aikinmu Fati Muhammad. Eto, eh wani abun kasancewa na ban da lafiya ne, ina da spinal injury, ban son wanka da ruwan sanyi, wataran ina buƙatar amfani da ruwan zafi kuma jog nawa dan karami ne, so sai wani abu ya zo min ya zan yi in yi shi wanda zai yi min containing ruwa mai yawa sai na dan dauko wani lalataccen hita na zo na hada sai na dauki karamin bucket na painting nan sai na construction na hada sai na ga ya tafasa min ruwa to daga nan sai hankali na bani to idan haka ne ai zan iya modernizing din shi in mai da shi ma sana'a a bisa wannan nasara da ya samu na kirkirar sana'an yi ya kira yan uwansa matasa kan muhimmancin yin sana'an hannu a matsayina na wanda bai da lafiya har zan iya initiating din wani abu zan iya tallafa. tallafawa kaina da kaina to ina gani mai lafiya bai da wani uzuri da zai ce wai sai ya tsaya gwamnati ta ba shi aiki wannan sana'ar na na'ura mai tafasa ruwa ba dalhatu ne kawai ke amfana da shi ba al'umma da dama na cin moriyarsa kamar yadda awal muhammad daya daga cikin matashi da ke koyon wannan sana'a na cewa eh gaskiya na samu ci gaba sosai da ana biya min kuɗin makaranta ne amma yanzu na dani nake biya kaina kuɗin makaranta wayansu sungulolin na kuɗi wanda ake bani a gida gaba ɗaya yanzu ne na ɗaukewa kaina wannan nauyi kowane sana'a da al'umma ke yi akwai wani kalubale da suke fuskanta haka zalika shi ma dalhatu sai da kuɗi ake neman kuɗi idan babu jari akwai matsala farko na da na fara din gaskiya ban da jari jarin din ina da zan iya guda goma ashirin idan zai fi wannan to da matsala so wannan kalubale na shine ina so idan da zan samu kuɗin da jarin da za a ce in bunƙasa shi ko guda ɗari ne mutum ya ce yana so zan iya distributing din shi sannan na samu nasarar tattauna da sadiq gogo wani da ya saya wannan na'ura lokacin da na siyi wannan bukati a gaskiya na ji daɗi sosai kasancewa a da ina aiki da hita wanda idan har na sa hankali na ba zai kunta ba sai lokacin da na ga na cire ta amma da na zo na samo wannan bakati zan iya sa ta na kunta na yi bacci idan ruwan ta tafasa za ta iya kashe kanta da kanta ina jinsi Masu sauraro kada ku sha'afa shirin himma dai matasa na zo muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na DW. Eh, daga batun kirkirar na'ura sai kuma na shirya fina-finai. inda wata 'yar asalin senegal da faransa ta kasance mace ta farko bakar fata mai shirya fim da ta shiga agoga da ita a gasar nuna fina-finai ta cannes film festival da ake shiryawa a birnin cannes na kasar faransa a kowace shekara kamar da yadda yusuf bala na yaya ya rawaito muna a wannan rahoto mati diop yar shekaru 36 mai asali biyu ko ruwa biyu faransa da senegal ta kasance darakta ko mai shirya fim din atlantic da ta gina labarin ta kan labarin fatalwa da ya nuna fargaba da tashin hankali da soyayya. Fim ɗin da ya nazarci irin ƙalubale da matasa ke fuskanta ba ga mazan ba har da matan a irin rayuwa ta yin Afirka. Diop a fim ɗin nata na Atlantic ta nuna yadda tekun Atlantika ke da ƙarfin igiyar ruwa mai laƙume rayukan matasa da ke fafutukar zuwa Turai. ko me take son nunawa a fim din nata? As a black woman. Uh... Ta ce a matsayina na mace bakar fata nakan rasa ganin bakaken fata a matsayin jarumai a fim. Don haka ne ma na shirya wannan fim ina son ganin bakaken fata a akwatunan talabijin ko sinima da yawa a ko'ina. Fim din dai na Atlantic ya ba da labarin wata matashiya mai suna Ada, wacce mahaifanta ke da rangwamen galihu don haka sun tsara aurar da ita ga wani attajiri amma cikin sirri tana soyayya da Suleiman mai aikin gini. Lokacin da Suleiman da wasu matasa suka shirya tafiya turai bayan matsi na rayuwa, abar da ake gudu wato mutuwa ta faru da su dukkansu sun rasu bayan nutsewa a teku, amma Ada ta ƙi amincewa cewa Suleiman ya rasu. Mama Sani ita ce ta hau sunan Ada a cikin fim ɗin. Ta bayyana jin daɗinta da irin nasarar da fim ɗin ya cimma. Abokiyarta a fim ɗin Nicole Sogu ta bayyana saƙon da ta gani a fim ɗin wato soyayya bayan mutuwa. Ta ce zan so mahaifanmu su koyi darasi daga wannan fim su gane irin illar auren dole suna aikata haka ne don kada yaransu su ƙare a kan titina amma ina ganin bai kamata a ce ana yin aure bisa ginshiki wanda ba na soyayya ba a ganin mai shirya fim ɗin na atlantic wato diop bai kamata a ce bikin gasar fina-finan na canis sai bayan sama da shekaru saba'in mace mai a matsayin daraktar fim bakar fata ke bayyana ba a wannan To sauraro da haka ne kuma shirin himma dai matasa na wannan karo ya kammala a madadin sauran abokanan aiki da kuka ji muryoyinsu naku gazali abdu tasawa ke cewa mu kasance lafiya daga nan birnin